الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاه كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت ما أفاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

to daga nan za mu tashi sha Allah aya 30 kenan yawma tajidu kullu nafsu ma amilat amma ta ranar kiyama rana ce wadda kowace rai za ta samu wato abinda ta aikata mana khairin na alheri muhadara ga halarci. wa ma amilan min su'in da abinda ta aikata wanda yake ba mai kyau ba hmm? mun mawuce wuce nan ko kwanalika da zakariya muka kwana lokacin da ya ga abin da bai gamsu ba ya tambayi maryamu annalika hala daga ina kike samu wannan abinci kala huwa min indillah sace daga wurin Allah abincin ga yake inna Allah yarzuqu man yasha lalle Allah yana azurta wanda ya ga dama azurtawa bi gairi hisabin ba tare da kidan yawa ba to hunalika da zakariya rabba a nan wurin daɗa zakariya shi ma sai ya fara addu'a ga ubangiji ne kun san ita addu'a karɓaɓɓiya ce da idan Allah in dai mutum na cin halal ita addu'a dai abin da kawa kana an sheta duk sharuɗan da ka cika na addu'a ko waɗa mai iri na ka cika in babu cin halal to addu'a ka ba ta karɓuwa in dai babu cin halal a ba da ku muka karanta ba abin na wa abin na wa malbasu haramun wa da'amu haramun wa malbasu haramun wa buziya bil haram wa anna yustajabu lahu ya za a karba addu'a ce don na maciyan haram ne saboda haka babban abu ga addu'a a tsarkake abinci abinda a halat abinda ya zo ma ta hanyar da Allah ya halatta maka shi a halat abinda a haram abinda ya zo maka ta hanyar da Allah ya haramta ma shi a haram to ku kula da wannan kowa ya dibi abinci ne ta wace hanya abincin ya tawo hanyar da Allah ya halitta ce to ya ci halal ko ko hanyar da Allah ya haramta ce to ya ci haram to ba za a karba addu'a ce ba loma guda idan mutum ya kada ta haram ya tabbatar da ba ta halatta ba ya kada ta sai ya kwana arba'in in ya ibada ba a karba to amma in dai kana cin halal to kai ko ya addu'a da kai do ana cewa an shi kunalika da zakariya rabba nan wurin zakariya ya fara roƙon ubangiji ne a yarinya kan tana cin halal tana addu'a Allah na karba mata eh yarinya haka ya karama bale ni babba ina bidan haihuwa ai ban san matsayin addu'a ba ko ko cin halar ya hita don tambaye ta yi wanga abu ina kika samu ne dan shiga ne halar na ko harasa? dan haka ya ko hita cin halar illa dai abin da ta gano na addu'a wata baiwa ce ta Allah ko kana babba Allah na iya sanar da karami abin da baka sani ba shi yasa dai Allah ya sanar da ita falala addu'a he da shi Zama da ya ga wannan ƙala rabbi sai ce ya ubangiji na ina addu'a hauli min ladunka ba tayyibatan ka bani kyautar zuriya mai salki daga wurin ka innaka sami'u Allah sai mai jin addu'a saboda haka idan zaka yi addu'a kuma in dai ta haihuwa ce ka roki ya baka zuriyatan tayyiba wata zuriya da samun ta gara rashin ta da ka same ta gara a ce Allah ya baka haka nan ka tuwa ba mai kama ma gidanka kai zaune kai dai ka kwana kai ɗai ka tashi kai ɗai bakin ciki guda gare ka amma wata zuriya an ka same ta za ka kai lokacin nan ka zama kai ɗai ba ka da mai kama ma kuma kana cikin wannan hali ka ji abin da ka tama da hankali ka yi da mutuwa da haka ya ce Allah zuriya ɗaya ba ka nema gare ka yana ka sami wadda Allah kai mai karba addu'a kake kullum da daddare ya ka tashi ya ta sallah yana yin wannan addu'a kullum da daddare ranan dai sai an ka yi gamon katar addu'a da ta karbu fanadatu mala'ikatu sai mala'ika jibril ya kira shi wa huwa qa'imun yana tsaye salli bil mihrab yana sallah cikin masallaci ne cikin gida ne anna allah yubashshiruka bi yahya lalle haƙiƙa allah ya ne maka bishara da dai haya musaddiqan da kalimatin min allah shi wannan abin nan da yana gazganta wata kalma daga wurin Allah akwai wata kalma Allah suna na Isa dan Maryam shine kalma Allah eh, wannan dana kai haya zai gasganta shi wa sayyidan kuma shugaba shi annabi Isa sayyidan wa suran kuma wanda bai saduwa da mata wa nabiyya min salihin kuma annabi cikin salihin ko ko namiji ko yanzu kaje an ce ga wani amma ba ya saduwa da mata to ka ga imani imani na na wurin na buhu-buhu don su mata Allah ya halicci maza kuma ya ce wannan labasun lakum wa antum labasun wannan wada kasan lawunna wada kasan riga baka iya zama babu ta ga jikinka wada kasan riga mace ba ta iya zama babu ita ga jikinta to haka nan kowa yake ga wani don haka kowa na da bukatar wani wanda duka ga ya kaurace mata wato manya na makusantan Allah subhanahu wataala to annabi Isa wa hasuran bai saduwa da mata wa nabiyan kuma annabi ne min salihin cikin salihan annabawa to za a baka da wanda zai gazganta shi qala rabbi anna yakuna li gulamun sai annabi zakariya ya ce Allah kaka za a yi in zama ina da gulamun ya ai ya za a yi in zama ina da da'a wa kad ni al-kibar tsuwa ya kai min ko ina tun da ya kai shekara 120 wa amrati aqirun mata ta kuma ba ta haihuwa tun ta kai shekara 120 to ya za a yi cikin wannan hali tsoho da tsohuwa su haihu ya za a yin haka ne ya Allah Jibril ya ce ban sani ba bari tambaya ta ka ci ga kaza ni aiko na an kai in hada ma za a baka da kazalika Allahu ya fa'alu ma yasha wa da kajiya hadin ga haka na Allah ka aikata abin da ya ga dama sai kawai ka shirya haihuwa za kai sai kawai ka shirya kazalika Allahu ya fa'alu ma yasha haka dai Allah subhanahu wata'ala ya ka aikata abin da ya ga dama don haka sai ka yi shiri haihuwa za kai. kun ji imani ko kaka za a yi su ce ban sani ba sai dai ka shirya Allah dai ya ce za a baka haihuwa kuma za a baka to duk abu in dai an ka ce Allah ya faɗa to gaskiya ne in an Allah ya ce za a yi abu kaza lokaci kaza to gaskiya na ko kai da ko kai da dai za a yi to imani na gaskiya shi kasa da an ce wa mutum Allah ya ce sai ya ce sau to sai annabi zakariya kala ya ce rabbi ija alli aya Allah to ka sa mini alama wanda nika gane matan nan ta samu shi kala aya to kai ce aya ka Allah to kallima nasa ka gaba kawa mutane magana ba salasa ta ayyami yini uku da dare ransu wato kwana uku daidai illa ramzan banda ishara in ka ga haka kawai ka ji ba kasan magana ishara ɗaya ka kawo mutane da tasbihi da ya kai subhanallah subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi da sauran tasbihai to in ka ga wannan to mata ka ta samu ci to ka ci gaba wa zakur rabbaka kaseeran kai ta zikirin ka da yawa wa sabbe kai ta tasbihi bil ashi wal ibkar da tayya da malici da yana yi ba ayyana mai lokaci ba sai an ka ce to kai ta yi bil ashi wal ibkar da tayya da malici wato kenan kullun da sai farko yini da malici karshen yini saboda ke kenan kullum kullum shi ta tasbihi kun ga in Allah ya so ya taimake ka sai ya shirya ka ga tasbihi kuma in ya samar da kai ka samu yana son abin ya tabbata kuma sai ya shirya ka ga tasbihi wata tabbai bil ashi wal ibkar to wannan taimakon Allah kenan wanda Allah bai taimaka ba sai ka ga tabihin magani ya kai wani abuna ya za ka taho da kai da yara kuna ta tabihi ai yan ɗariƙa kana so kamar da mutane yan ɗariƙa ai kai a ɗan ɗariƙa kai da baka san Allah ba kai da baka san gargajiya ba a baka san addini ba gargajiya ɗai ka sani Allah bai cewa ya baka cewa a bayyane ba a ban wasu to yan ka ce tara mutane a zanna a yi ta ka ce dariƙa ta tun da yan dariƙa na na yin wani zikiri wanda ya kama da shi to in ka ce haka na yan dariƙa na sallah don gutsun wa bari sallah don gutsun wa bari sallah yan dariƙa suna aure suna aure bari aure suna zuwa kasuwa su kasa kai ma ka bari matsayacin ga eh, wanga dai kaka bari ko shi da aka ba da lada da yawa shi dai kaka bari Allah ya gafarta mana to an kare an kare waccan kissa kenan an dawo ga kissan Maryam kuma wa iz qalat al mala'ikatu ka amma ta sadda mala'ika yace ya Maryam Jibril ya Maryam inna Allah astafaki Maryam sallake wata karku inna Allah tsaba ki hakika Allah ya zabe ki wada haraki kuma Allah ya tsarkake ki wasa baki ya saki zaben ki karo na biyu ala nisa'il na ga matan dukkan zamanin ki duka na duniya zamanin ki duka Allah ya zabe ki akan su ya mare zalika min ba'il gaibi wannan yana cikin labaran gaibi eh ko na yake tare na hmm ya maryamu inna allaha tsafaki wa daharaki nan na muke ba to ya maryamu ukunu til rabbiki ya maryamu ke dan mai karin a ga ubangijinki dan da ma mai da'a ta to ti ki kara da'a kamar ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasuli ya ku masu imani ku yi imani da Allah da manzo ne ai dan sun imani yace musu ya ayu ladina amun to aminu da ya hadi nabi ku yi imani ni ya kai ku ƙara imani to shi na nan ita maryamun dama mai da a ce kamar wada qur'ani ya faɗi kamin nan to ya koma ba ta umarni uqunati li rabbiki ki ƙara yin da'a ga ubangiji wajjadi dike sujudawar warka ima arraki na ke ruku tare da masu ruku kun gani wato Allah ya sake zaɓe Maryamu ya shirya ta ta yawa ta sallah da yawa dama da sallah na ta ɗaukaka can a farko sanda zakariya ya ce ya tambaye ta ana lake haza to ai da sallah na ta zama waliya wa ma ya zala abdi ya taqarraba ilayya bin nawafila ta ya zan wali kenan bisa ga ka'idan man adali waliyan fa adantu bil to da sallah dama ana zama waliyi da sallah amma dai inda aka gane waliyi ya zama waliyi in ya roƙi Allah Allah ya ansa saboda ƙarshen wannan hadisin ya ce wala in sa'alani la wadiyanna wala in sa'alani la wadiyanna saboda haka yadda ake gane waliyi kenan da da yayi addu'a ga matsala sai ka ga mahi yawanta Allah yana karba to alama ta nuna waliyi na kamar wada Allah ya faɗi da kai cikin wannan hadisi to maryamu ta yi sallah har ta zama waliya har tana ce ma Allah ina ina son tuwon sama Allah shi ya ce a tuka tuwo a zuwa mala'iku diki da ta dauko sai gidan maryam da ce daɗin ta lahiya lau annabi zakariya annabawa na ni gare su ba don haka nan ba da cike ɗan tuwon nan da ƙur'ani ya haɗa mana yaro ta tuwon to annabawa na tsantseni gare su amma kun san ko dai bai ce a mai ba a ce su daga Allah an ka tuko shi kowa na son ya ci shi kowa na son ya ci shi daga Allah an ka tuko shi mala'iku sun ka ɗauko shi sun ka kawo shi waɗanga kwannan da yake ciki wannan Allah ai ko ganin kwanan nan kowa na ko kwanan nan mutum na son ya gani to amma annaba san tsani gare su bai ce kai mai bara ka qur'ani ya fada mana hmm. to ki da ci gaba da da'a ga ubangijin ki wasu ki su judawar ka imara ke na ke ruku'i tare da masu ruku'i zalika min amba'il gaibi wannan yana cikin labaran gaibi nuhihi ilaika mun kai wahayi ne zuwa ga ka wa ma kunta ladayhim kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam baka wurin su idil kuna kalamahu lokacin da suke jefa alƙalun masu ayyuhun ya maryam wa zai yi renon maryam domin ita maryam wato abin nan yar uwarta yar uwan maryam ita aure da zakariya annabi zakariya yar uwa hannatu yar uwa hannatu uwan maryamu ita a aure ga zakariya Za haka yanzu ita maryamu ana so a ba da rikonta babanta imrana ya rasu hmm? saboda haka ana so a ba wani rikonta sai zakariya fara cewa ni ni hikkantanta a bani ita don ni a aure da ya kokowarta a bani ita uwarta kawai ta rika abinta suka ce haba malam kai dai ka san albarka wannan ya kowa wallahi ba mu mai ita sai dai in ayin kuri'a wanda ya ce mu ban mai don ko aure kai ka aure ɗiyan masu albarka kullum albarka sai ta sauka gidanka ko ba ko ya sauko gidanka mai albarka kullum albarka sai ta sauka gidanka don haka hadisi ya ce ko da ka tashi hita yana ta yi da dukkan zunubinka gaba ɗaya an gafarta ko da ka tashi da haka suka ce haɓa mallah a da yi ƙuri'a an ka yi an ka yi wa kowa ce wallahi ba mu baddun malaman haramin nan na baitul maqdis kowa ce wallahi bai yadda ba sai an kai ƙuri'a aka ce a samu kara a kara a heƙe ɓangare guda na kare a yi alƙalami kun san alƙalami wanda aka rubutu da shi ɓangare guda a bashi da gaba ta ɓangare guda inda ba na an kai bakin alƙalami a bashi da gaba ta to za a kaɗa ruwa wannan da an ka bari da gaba to in kan alƙalami ya noce ƙasa gaba za ta taso sama wanda dun nashi kai ne ya noce ƙasa gaba ta taso sama to ya ci zaɓe wanda ya biyo hana shi kawai ya yi kwance bisa ruwa duka karin ya yi kwance bisa ruwa bai ci zaɓe ba an kasai to Allah ya ce da annabi ne wa makonta ya ba ka wurinsu idul kuna kalama lokacin da suke jewa alkaloman nan cikin ruwa wajen ƙuri'a ayyuhum ya kafulu maryam wane ne zai ci nasara a bashi rikon maryam wa ma kunta ladaihim kuma baka wurin su idza qatatumuna sadda suka wannan ma don baka an ka tawo gaba ɗaya bakin gulbi ko wato da alƙaluma ne a wani yayo alƙalami goma in dai an ka samu guda gaba ta taso sama ya ci zabi kowa ya kaɗa nashi duka na kowa ya kwance bisa ruwa na zakariya eh kowa da nashi na zakariya alaihi salam sai ya fada sai kai ne kasa sai gaba sai ta taso sama ya ci zabe kun ga ita ƙuri'a tuntuni aka ƙuri'a ga abinda an guda mutane da yawa na so tuntuni aka yin ƙuri'a bayan zan fara illa ne bambancin kuri'a yanzu da tada ta yanzu sunata ba ƙuri'a ta aka ci da ita ga mayirin jayewar dubaru na aka yi na gwada ƙarfi su ƙuri'a aka ƙina ya amma kaka an ka samu ta kaka an ka samu ƙuri'a to shi na kawai a bambancin ƙuri'a dori da tayar to in mala'ika mala'ikatu ka ambata sadda mala'ika jibril ya ce ya maryamu kuna da ji maryamu ga ita dai qur'ani ka kira kamar ita dai ambata duniya saboda ita ta tsare sallah da kyau har ta zama waliya ya maryamu inna allaha yubashshiriki lalle allah ne miki bushara da kalimatin da wata kalma sunan kalman nan ismuhu da kalimatin minhu da wata kalma daga wuri ne sunan kalmar nan ismuhu almasihu sunan kalmar na almasihu isa ibn maryam wajihan fi dunya wal akhirah mai daraja nan duniya kuma da lahira wa min muqarrabin kuma yana cikin makusanta malan ka rike bada da kyau duk dan da ka haifa sai Allah ya girmama shi kamar wanda kai ka girmama Allah ko ana so ko ba a so sai dai a koma da nesa a bata amma dai ba iya kada mutunci ne in dai kai rika Allah abin da dai an matsala mutum ya samu asilin da bai da kyau bai samu gutsu na kware da ya kawo gare ba to yana samun alheri amma ta yawa wahala zai yanzu shi bai da wani gutsu da ya taso bisa gare ko zamanin annabi sahabbai radiyallahu anhu duk wanda uwaye ne sun kai aiki alheri ya yi daraja don shi gado alheri ya yi to kun ga na za a bata amma kun ji an hada mata makami ne sai kuma mutane magana filbahadi yana cikin radon goyo na goye ta goyar koshi da radda kunshi ta tallabo shi ta zo da shi kala ni abdullahi ya ce ni ba wa Allah a ta ne kitaba. ya zai ba ni littafi nan gaba waje alani biyar zai sani in zama annabi wa ausani bis salati wa zakat kuma zai yi min wasiya da sallah da ba da zakka ma don su hayyan wa barram bi walida bi walida kuma zai saya ni idan mai da'a ga uwata kun gani Allah ne ya faɗa mata wannan da da za a baki zai yi magana shi na cikin raggan gobe don haka kada hankalin ki ya tashi kake ga ke ke haihu da haihuwa yaro ya hiki ya magana wanda ke haihuwa kuma ke kina jin tsoron mutane shi bai jin tsoron su yana kallon su ido ne kwala-kwala yana faɗa musu magana gashi bai iya tashi a rubuta da shi to kake ji tsoro shi na an ka faɗa mata an ka ce mata wai kallimin nasa zai yi magana da mutane fil mahadi shi na cikin raggan boyo wakalan kuma zai dawo nan gaba ya yi magana da mutane yana dattijo zai dawo nan gaba ya yi magana da mutane yana kahala wa salihi na kuma yana cikin bayan Allah salihai kun ga wato an ka ce mata zai yi magana shina jariri kuma zai yi magana yana dattijo yana wa ta ji tsoro sai aka ce mata wa salihi na cikin salihai ce tsoro ya ɗaya don salihi bai cuta kala ita ma sai ta ce kamar wanda zakariya ya faɗa ɗazu rabbi anna ya kunu li waladun ya za a yi in samu ɗa walam yansatini basharun wani namiji bai shahina da aure ba kuma walam aku bagiyan ban zama mai zina ba ban zina kuma ban yi aure ba ya za a yi cikin halin gabi mace tana iya samun ciki namiji bai sadu da ita ba jibril ya ce ban sani ba ai ko ne da an kai an faɗa miki za a baki da kala kadhalika Allah ya khalqa ma yasha haka na Allah kai abin da ya gada ba sai ki shirya haihuwa zaki haka na Allah kai abin da ya gada mani ban san gobe da tambaya ta kun ga nan sako in ya tsaya inda an kai ke bai da wahala sai ka faɗa musu kaza to me aka ra ban sani ba abin da kun ka jina hada muku shi an kace in haɗa muku ka tayyaka kaga ba ka wahala amma ka tawo kojin wa'azi kana jawo abin da baka sani ba yanzu kana wahala amma tsaya bakin abin da ka sani yace ban sani ba haka dai Allah kai wanda ka halitta abin da ya gada ma idza qada amran in ya hukunta al'amari wato in ya tashi hukunta al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun cewa abin da yake zama ya kuna sai abin ya zama shi halitta al'amari ga Allah ba wahala gare ba kun ɗaya ka ciya sai abu ya zama saboda haka sai ki shiga wayo alimu wal wani kitaba kuma dan nan da za a baki mallami na Allah zai sanar da shi littafin a taura wal ta zai sanar da shi littafin hikima wata taurata wal injili sanar da shi kuma a taura da injila wa rasulan kuma aiki ne zai yi ila bani isra'ila ya zama manzo zuwa ga bani isra'ila bari ma in fara faɗa miki cikin abin da zai cewa in yattai ni kada je ta kun bi ayati min rabbikum in yattai yana faɗa musu ni fa na zo muku da aya daga ubangiji An anni akaluqu lakum min adini ni zan yi muku halitta da kasa in kwaba kasa in mulmulata in yi mata kafahu in yi mata kai da ido kai a ta dare kamar sifar tsuntsu ba an bako fi sai in yi busa da baki na ciki fa ya kuma ɗairan da izini Allah sai ya zama tsuntsu da izini Allah sai ya tashi fir ya hari sama ba shi ɗaya na kai ba wa onabe okun kuma zan ba ku labari bai ma ta akuluna da abin da kuka ci haka kawai ka ta waje na mun gaisa zan ce halayya abin ga tuwon dawa an kai gidanka ah kai ko wannan halawa na da shinkawa an kai gidanka ba ha sani ba sai in ba ku labari yace to wannan duk yana cikin abin da Allah ya sanar da ba bai ba wa ma tadakhiruna fi buyutikum kuma in ba ku labarin abin da kuka aje cikin gidajen in ba ku labarin abin da kuka aje cikin gidajen to wa ubra wala akama in warkar da wanda aka yi wa makawo wal abrata da wanda aka yi wa da ciwon bar wa ohil mota in raye mata tudu ibn Allah da idan Allah inna bi zalika lalle cikin wannan ayatul lako akwai aya gare ku in kuntum mu'minin in kun zan mu'minai duk mutum duk mutumin da kai waɗanda abubuwa ko san mutuna Allah na Allah ya aiko shi mutum yayi kadan shi shi kwaba kasa shi busa mata yayi kadan ya mai shi ta tsuntsu mutum yayi kadan a haihi mutum makahu ya kuma bude ido ne bayan ya mutu in mutum yanzu yana da ido ciwo ya samu ya zan makaho ana iya warkar da shi da sauki in an samu magani amma in an kai wai makaho to warka akwai wahala sannan ciwon baras yana cikin ciwo wanda kowane wahalar warkewa don mutum goma in ciwon baras ya kama su in an samu mutum guda da ya warke a yi mugun ciwo na to a ci ga mutum haka kawai zai yi addu'a ya tattowa ma ga hannu ya shawa ma ko ya towa ga ruwa ya miƙa ma ka shanye sai nan da nan kamar a jima ka warke har yanzu ba ku gane wannan sakon Allah na ba to yin nabi zalika la ayata lakum lalle cikin wannan akwai aya gare ku in kuntum mu'minin in kun zama masu imani to ku yi imani da Allah wannan sakon Allah Allah yake so ya iyar da wannan sakon sai ya ise ta hannuna kuma ni dangara kuwa gani banda jayayya da littawan da sun ka wuce gabani na na yadda da su wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat ina gaskanta littafin da gabani na na at-tawrat walau ahilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum kuma na zo don in sauƙaƙa muku matsalolin rayuwa abubuwan da an ka haramta muku cikin at-taura to na zo don in bayyana sassaucin hukuncin sai a halitta muku abinda aka haramta muku cikin asaura waje ta kun bi ayatin min na zo muku da aya daban-daban daga Allah ubangiji kai jama'a fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa diyo ne ku yi min da ashe duwa a ganga da yake suna nan suna tunanin saiti na suka yi nazar su su kame shi su kashe shi bai sani ba yace inna allaha rabbi wa rabbukum ni ba aikin gada kai. Allah ne ya sanar da ni ba ni ne Allah ba Allah shi ne ubangiji na shi ne ubangijin ku ba duhu, ku bauta mu haka firadun musaki wannan ita ce hanya wanda da yake Isa bai sani ba ashe ba taurare ne na suka yi ba tunanin suka wanda za su kame su kashe falamma ahassa Isa minhum al kubara sadda Isa ya tabbatar da kafirci daga wurin ya tabbatar da haƙo ne na annan suna yi ba musulunta za su yi ba sai ya fito daga ɗakin wa'azi ya yi gulbi mashaya ko mashaya daba kun san mashaya akwai daba inda addaba mashaya inda jirage ka, ka, ka aka daure jirage a ina an ka dawo da kamun ki kowa ya daure jirgi nai ya sa kwana a kwashe kihin da ya kamo a hito da shi tudu a saisuwa sai isa ya can don ya gane waɗanda duk taron banza na sun kai ne ba a dara fi da shi ba sai ya yi wajen bayan allah talakawa wayanda su ko ciyar da suka ciki ta ishe suna son a yi ɗaya babu yadda suke da ita da yunwa da suke cikinta ta ishe su suna son a yi babu to a samu lahira in ba a samu duniya ba kala mana ansari ilallah ya wake hanya sarkawa na hitowa an ce lokacin wato kihi ya yi waya kihi ya waya lokacin sai ya zo Ah, an ce warauta an yi warauta ki an yi warauta ki ba samu ba sai ya zo bakin daba yana waɗin kai jama'a mana an tsari ilallah wa zai taimake ni zuwa ga Allah kama wada mai tafsiri ya bayyana ah, ni manzo Allah nake sun ka ce to gaskiya ba musamman za Allah kake ba wace alama za ka ba mu wadda za mu gane manzon Allah kake ka ba mu alama wadda da ita za mu gane manzon Allah kake don mu bi manzon Allah yace wace aya kuka so suka ce to mu sarkawa muke wannan lokaci na kihi na da waya domin an ce duk mashayar babu wanda ya kama wani abin a tsohon kun san kamar sarkawa sun san akwai lokacin da kiyi yake da waya akwai kuma da yake da sauki suka ce ayar da suka so yanzu dai kiyi na da waya yayi musu addu'a don cikin alamar annabawa Allah na ansa addu'a su lalle mun ji labarin annabawa cikin alamomin su Allah na ansa addu'a su to kai muna addu'a ki hanga da babu mu koma mu watsa sai mu kamo shi in mun ka ganai mun tabbatar da annabi kake ba annabi ko babu abu ya addu'a Allah na kawo shi shi dai kuka so eh shi dai muka so sai annabi Isa kawai ya daga hannuwa ya yi addu'a sai sun ka dawo gulbi ba su kote nesa ba nan bakin gulbi bakin mashaya kowa wanda adda birgi ya tallaba birgi na ya jewa mala ai bai iya jaye birgin nan ba ya rage kihi bai da iyaka kowa sai da ya bude makihi ya hita sannan ya rage kihi sannan ya kwasa saura ya jirgi ne ya tako tudu an kai ta sai suka ce to abinda mun ka nemi kai kayi don haka mun gane annabi kai domin ya musu addu'a abinda babu yayi kun san na ga muku alama waliya Allah wala in sa'alani wadiyan nan wala in sa'ada bi law izanna alamar bayin Allah ke to wagga alama ta nuna isa na cikin su abinda babu yayi addu'a an same shi kalu kalar hawariyuna sai hawariya sun kace nanu ansarullah mun yarda annabi kake domin in dai mutum duwar ka gane bai yi karatu ba in dai yana rabawa inda malamai ya ji wasu labarai na alheri na mutane kirki su ba malamai na ba amma sun ji labarin annabawa in sun kai addu'a Allah na ansa sun ji wannan labari saboda haka suka nemi abin da babu yanzu ya yi waya to in annabi na yi addu'a Allah ya sauƙaƙa shi yi addu'a sai Allah ya kawo sauki suka ce to yanzu kam mu mun gane annabi kake nanu ansarullah ka shiga duk inda za ka shiga eh in dai ana zaton alheri gare shi, ana mai don ya gane abin kwarai. A baka ka ganin rajulun min mina abinda a fi surati yasin, ba ka ganin shi ba musulmi na ba, حبيب najjar وجاء رجل من aqsal madinati رجل yasaqala ya ya قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا yasalukum ajra aka مسلمين musulmina amma yana fama da matsala sun kai mai addu'a sai Allah ya busar da ita to cikin kasa an samu musulmi babba kamata daga baya ai ana yi in dai ana zaton alheri ga mutum kuma ai arme dukkan ga ya zo wurin ka kana musulmi ci yana da matsala kai mai addu'a yana da dama shi kahirin na kwarai ya koyar da addu'a ka ya ma yadda da addu'a ka balle ya rute ka saboda haka yi mai shikenan malam mutanen nan ko sun ka musulunta da annabi isa ya musu addu'a sun ka musulunta ko sun ka bai annabi isa suka ce shiga gaba mabika ka na hannu ansarullah amanna billahi mun imani da Allah kun ga suna bayyana musulun su Don ya yayi addu'a sun ga gaskiyarsa shi yawa mai gaskiya kowa na so ne ko yanzu abubuwan da kuka gani sun yi tsanani masu gaskiya an karsa e eh, shi aka ni yayi ko yanzu masu gaskiya sun ka hito ana ana bin su ko yanzu sun ka hito ana bin su ita gaskiya wa ana son ta wa don ko dai ba ka kamnan mai ita yayi ta an ka tambaye kana ta mutulin kware na sai dai ta cike na ciki da abin da kuwa ganin muna mama da shi masu gaskiyar na da sun kai muna kaɗan suna kawai a matsalolin mu banda zuwa mu da wata basara saboda haka suka kala hawari yuna nanu ansarullah hawariya suka ce mu ne mataimakan addinin Allah kuma daga yanzu amanna billahi mun imani da Allah mun musulunta Isa wa sharka shaida bi anna muslimuna mu mun musulunta da yanzu annabi Isa ya samu mataimaka shi ga sha'anin addini duk sabda Allah ya ɗaukaka ka ka samu ci gaba to makiyanka sun yi ƙari wajen yakin ka to yanzu yakin Isa zai ƙara yawa saboda dori shi ɗaya na suna gani ne banza bai da kowa to yanzu ya samu wasu kuma 'yan bakin rai suna kun ji sun hito bayani sun haɗi rabbana alama wadda ka nuna imanin mutum da gaskiya kai a ga ya huskanci Allah yana addu'a kamar da muka karanta da ku annabi Musa wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin Ta فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين to alama imanin kwarai ke da musulunta mutum ya kama Allah da gaske to alama imanin kwarai kenan to mutanen ga imanin su irin wannan na gaskiya na rabbana amanna bima anzalta ya Allah mun yi imani da abin da ka saukar wata ba'ana rasula mun bi manzonka fakatumna ma shahidi na ka rubuta mu cikin wanda sun kashe da kai kadai kake baka da abokin tarayya wa makaru mutanen da sun kaga Isa ya samu mabiya sai sun kama kulla mai makirci ha suna ganin nasara za su yi wa makara Allah sai Allah ya tattara makirci sai mai zuwa musu wallahu khairul makirin Allah shine hiyayyen wa'anda duk suka aikata makirci Allah ya yi su sanin wanda aka kulla shi sun ka kulla makirci don su kashe annabi isa wanda ya shiga ya kashe annabi isa bai gane ba sai ya hito ya haɗa musu ban gane ba Allah da ya shi iya makirci yana hitowa sai Allah ya sa mai huska annabi isa yana haɗa ban gane ba baka gane ba tim tim ai kaina kaina kace baka ga kaina nan da nan sun ka buge abin banza sun ka bige abin banza sun ka kashe kun ga wallahu khairu makiri shi ya iya makinci shi ya tashi wa annabi isa makinci ya dawo ya ce bai gane ba sai Allah ya sa mai kuma to irin na annabi isa bayan an kashe shi wasu sun kace in fuska kan ta annabi isa amma jiki ba na shi na ba sai wasu kace a ah, huwa huwa shi na shi na. sun ka yi da bugewa abin banza sun ka kashe an ka huta saboda haka su mutanen Allah in dai mutane ne na na gaskiya su kowacin kare su shi hankuri da abin da bai iske shi Allah sarki wani malamin izala an ka jawo ma mutane an ka ce shi ɗan Nijar na kuma tsakani da Allah ba ɗan Nijar na ba an ka turo sojoji farko dai mu mobile an ka turo a kai gari na a kamo shi malam Allah shi ya san wanda yayi motar gaba ta haɗu da ta baya gaskiya an ce sun mutu da yawa amma dai ni ban iya tuna ko so an ko da wadawa sun kamar da yake manyan mutane na ka da shi sai an ka koma an ka ta an ka turo sojoji su ko yan mobile ɗin da sun ka rage suna kan sai an ka turo sojoji malam za a ta a kamo shi nijar za a kai shi nan nijar na malam an ka taho an ka kama shi yana tsaye an ka kai shi an ka tsaye za ana sakwato da shi malam da daddare an kaɗu wajen shingiya da sojoji da 'yan sanda an kai mugun ba ta kashi an ka jima juna sosai da sa sai an ka aiko duk an ka kwashe da sojojin da 'yan sanda kuma an ka sake mallaki kasa ga an kai shi da yawan goma ku sani ba to kun ga Allah wani lokaci da kai ne shi ka yakin bai safowa da kai ne ya kai ne an taba mutane ne to haka da ta take dori yanzu ko izala da da Allah shi gafarta ma izala Allah shi gafarta ma izala Allah shi wa izala rahama yan izakai ko Allah ya shirya su yan izakai Allah ya shirya su ya samu kyakkyawan ƙarshe da mu da su ya sa aljanna makomin kai mai wa annabi masalati sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم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 Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan gunubban Allah ka gafarta mana dukkan gunubban Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya bayin ka musulmi yare da maya maza da mata waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada ka ka ƙara mana ikhlasi Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta maka karrama mu Allah ka gafarta mu mahaifanmu mahaifanmu Allah ka gafarta musu Allah mahaifanmu Allah ka gafarta musu ka gafarta musu dukkan zunubansu saboda albarka sunayenka Allah ka gafarta mu mahaifansu ka gafarta mu kakanninsu ka gafarta mu yannai da kannai da iya da iyali da zuriyar mahaifanmu matayenmu Allah ka shirya su Allah ka sa musu albarka Allah ka ala mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka ƙara masu imani da lahiya Allah ka ƙara masu kariya da tsaronka Allah ka gafarta masu ka gafarta ma'uwayensu da kakanninsu Allah ka sa aljanna makoman Allah ka shirya maka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanda da ka bamu da waɗanda za ka bamu Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka Allah ka haza mana su ga hanya kama daidaiciya Allah ka kare maka kare su Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya Allah ka kare mu daga sharran maza da sharran mata ka kare mu daga sharran mutane da sharran aljanu da sharran sauran halittunka Allah ka kare mu daga sharran duk wani mai shiri Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahici Allah ka kare mu daga kulle-kullen masu kulle-kulle shi saboda albarka sunayenka ka taimaka mana mu dai kan mu kulla mu kowa shi kuma kada mu yi niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar kullawa Allah ka shiga tsakanin mu Allah ka ba mu kariya cikakka da tsaronka Allah ka kara mana kai imani da lafiya Allah ka ƙara mana ƙarhin imani da lahiya Allah ka karbawa muka karwa imani Allah ka karbawa muka karwa zukatan Allah ka tosaya mana Allah ka ansa addu'o'in mu Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya ka taimaki almusira da jama'a ta ka ƙara masu lahiya da zaman lahiya ka kare ma Allah ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare mu ka kare masallatai wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tayoyin mu ka kare mu inda duk muka shiga kai muna arzikin tahiya lahiya kai muna arzikin dawowa lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka kare mu daga azabobin wuta kamu da wawaye da daya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد mulku ولك الملك كله وبيدك الخير كله